من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau a laraba cikin rana rarakun da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun mina tarih na a sheikh Usman Muhammad Hamis wanda ya wallafa mana da ya binciko mana tarihi daga rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kashe Sayyidina Hussein radiyallahu anhu da aka yi yau kenan a ashirin da hudu ko ga watan jimadal ula na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da 22 ga watan biyu na shekara ta 2017 miladiya idan yan ba su manta ba a makon da ya wuce mun karanta riwayoyi riwayan imamul bukhari a cikin sahihai shi yadda sayidina umar ya bar yan shura mutum shida da za a fidda wanda zai jagoranci al'amuran musulmi ya zamanto khalifansu sannan kuma akwai riwaya ta wannan abu miknaf bashi nan makaryacin nan wanda ya kawo tashi riwaya ta karya muna cikin karanta ta ne sai lokaci ya datse mu a inda za mu dora a yau a bari mu ɗan yi baya kaɗan mu jona daga ta ina za mu jona daga ina za mu jona to a takaice dai inda suka nace wa sayidina umar a sa ya ce an nace wa sayidina umar cewa lalle lalle ya ya ya fito da mutumin da zai jagoranci musulmi fa kharaju thumma raqu suka fita suka tafi fa suka ce ya amiral mu'minina law ahitta ahadan da ka zaɓa mana wani wanda zai jagorance mu faƙala sai sayyidina umar ya ce qad kuntu ajma'atu ba'da maqalati lakum an anzura fa uwalliya rajulan amrakum fa uwalliya rajulan amrakum huwa ahrakum an yahmilakum ala alhaq wa ashara ila aliyin sayyidina umar yace to maganan da kuka yi ya sa yanzu zan na'am ya sa yanzu zan kalli wato zan kalli al'amarinku da abin da kuka nema fa uwalliya rajulan amrakum unjibin tarma wani mutum al'amarinku huwa ahrakum wanda ya fi ku an yahmilakum alal haqqi wanda zai jagorance ku akan gaskiya wa ashara ila aliyin sai ya nuna sayyidina ali wa rahaqatni ghashiyatun ya ce sai dan abin a bacci haka gengedi ya dauke ni fara'aitu rajulan ko kuma ya faɗi ya suma wato sayyidina umar sai ya suma fara'aitu rajulan da kala jannatan kargara saha a cikin wannan sumantawa ko kuma eh, gengedi ko baccin da ya dauke ni sai na ga wani mutum a cikin eh, dakala jannatan ya shiga wata gona ha wanda shi ya dasa gonan ya shuka ta wa ja'ala yaktifu kulla ghabbatin wa yani'atin sai yazo yana tsinkan ƴaƴan itacen yana tsinkan ƴaƴa danyu eh, da nunannun duk yana hada su waje daya fayadummuhu ilaihi yana hada su zuwa gare shi wa yusayyiruhu tatau yana ajiye su a karkashin sa fa alimtu aw daga wannan mafarki ko abinda na gani sai na san annallaha ghalibun ala amrihi cewa Allah madaukakin sarki wato zai al'amarin sa wa mutawaffin Umar kuma zai kashe sayyidina Umar zai dauki ran Umar fama uridu an atahammalaha hayyan wa mayitan ni ban san mun jibinci wannan al'amarin naku kamar yadda na jibince shi a raye haka nan ma ban san shi a bayan na mutu alaikum ha'ulahi rahaq to yanzu dai na bullo muku da waɗannan mutanen allazina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu ya bada shaida game da su yace innahum min ahli aljanna sune sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail minhum walastu mudkhiluhu ni bazan shigar da shi ba ولكن الستة سيدي متون شدة إنني علي وعثمان سوبيو إنن ابن عبد مناف جاء عبد مناف بيو كينام وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عبد الرحمن دا سعد كاونم منزون الله صلى الله عليه وسلم أنصى مهدو كينام سي والزبير بن العوام hawariyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zubairu dan awwam wato ba hawarin manzon Allah masoyin manzon Allah wa ibn ammatihi kuma dan wato innansa sai na karshe wa talhatul khairi ibn ubaidillah da talhatu falyaktaru minhum rajulan su su je cikin su shida din nan su fidda mutum daya daga cikin su fa idza tawallaw waliyan fa idza wallaw waliyan duk wanda aka nada aka fidda shi a matsayin shugaba to fa ahsinu mu'azaratahu wa a'inuhu ku kyautata masa goyon baya kuma ku taimaka masa ku karfafa shi a mulkin nan nasa wa in itamana ahadan minkum duk wanda kuma ya dauko shi daga cikin ku ya bashi amana na wani mukami falyu'addi ilaihi amanatahu ya rike wannan amanar tsakanin shi da Allah to sai inda za mu tashi yau fakhara juko sai suka fita su dukkan su shida din nan faqala abbas li ali wai sai abbas babban manzon Allah sallallahu sai ya faɗa dina ali la tadkhul ma'ahu wai kai kai karka shiga tare da su karka bi mutanen nan qala akrahu khilafa don bana ina na ban son saɓani, qala idan tara ma takrahu ya ce ah abbas kana ganin wani abin da kake kyamatan shi ne a cikin haduwanmu da su su shidan mun shida din nan ya ce eh ya ce falamma asbaha umaru daugari ya waye falamma asbaha ko umaru da'a aliyan da gari ya waye sai sayyidina umar sai ya kira sayyidina ali ɗaya kenan wa Uthman biyu wa Sa'adan da Sa'ad ibn Abi Waqqas uku kenan wa Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman dan Auf hudu kenan wa Zubairu Bin al-Awwam da Zubairu dan Awwam nawa kenan biyar fa qala yace inni nazartu ni nayi tunani inji sayyidina Umar fa wajadtu ru'asa an-nasi wa qadatahum sai na samu jagoraworin mutane da kuma shugabanninsu wala ya kunu al-amru illa fikum sai naga babu shakka wannan shugabancin da jagorancin nan ba zai kasance ba sai cikin ku wa qad qubida rasulullah sallallahu alaihi wa huwa radin ankum kuma Allah madaukakin sarki ya karbi ran manzon Allah yana mai yarda da ku inni la akhafu nasa alaikum in istaqamtum ni bana ji muku tsoron mutane idan har kuka tsaya tsayuwan daka akan gaskiya walakinni akhafu alaikum ikhtilafakum sai dai ina ji muku tsoron saɓani da zai shiga tsakaninku fi ma bainakum fa yakhtalifu nas saɓanin kuɗin nan sai ya yayi affecting in mutane bi ma'ana sai ya taɓa mutane yayi tasiri wa mutane su ma su saba fa nahabbu ila hujrati aisha ku ta san madakin na aisha bi iznin minha da izininta fa tashawaru ku nemi ku yi shawara anan waqtaru rajulan minkum ku fidda mutum ɗaya daga cikin ku sun maƙala sai ya ce la tadkhulu hujurata aisha walakin kunu kariban minha wai sai sayyidina umar ya sake ce musu kada ku shiga ɗakin na na aisha sai dai ku je kusa da ɗakin ta din a ra'asa hu, sai sayyidina umar sai ya kwantar da kansa bayan yayi magana wa qad nazafahu damu jini ya gama tsiyaye masa gaba ɗaya fadakalu suka shiga fatanajaw suka gana a tsakaninsu tun martafa'at aswatuhum wai sai suka yi ta holo muryansu suka yi ta daga murya faƙala abdullahi ibn umar wai sai abdullahi dan umar ya ce subhanallahi inna amiral mu'minina lam ba abin? yanzu tun amirul mu'minina bai mutu ma ba an fara daga murya an fara kace ce? fa asma'ahu fantabaha wannan wato sai sayyidina Umar sai ya ji abinda sayyidina Abdullahi dan Umar dan shi ya faɗa sai wannan yasa Umar ya tashi kuma fa kana yace ala a'ridu an hadha ajma'un yace gaba ɗayan ku ku bijire ma wannan ku bar wannan gaba ɗaya saɓani da ɗaga murya fa idza mitu idan yanzu na mutu kawai fatashawaru talatata ayyamin ku yi sha ku nemi shawara har na tsawon kwana uku wal yusalli bin nasi suhaibun suhaibu kuma ya rika jagorantar mutane sallah idan na rasu wala ya atiyanna al-yawmur rabi'u illa wa alaikum amirun minkum kada ku yadda ku kuskura cikin kwana uku dinnan ku wuce su ba tare da kun fidda wanda zai shugabance ku ba kada ku yadda ku kai har rana ta hudu face sai da shugabanku a tsakaninku da zai jagorance ku wa ya abdullahi ibn umar eh ɗana abdullahi dan umar zai halarci taron naku amma mushiran a matsayin mai ba da shawara wala shai alahu min al'amri amma baya cikin wanda za a zaɓa domin shugabantan al'umma wa talhatu sharikukum fil amri shi ma dalhatu zai tarayya da ku a cikin wannan al'amarin fa in kadima fil ayyami thalathati baya nan a lokacin amma idan ya zo cikin kwana uku din nan kafin su cika fa ahdiruhu amrakum ku ku sanya shi a cikin wannan al'amarin wa in madatil ayyamu thalathatu qabla qudumihi idan har kwana uku suka cika kafin ya zo daga inda yake faqdu amrakum ku zartar da al'amarin ku kawai man li bi talhata yace sai kuma yace man li bi talha wane ne kuma zai abun eh, zai jibinci al'amarin talha faƙala sa'adu ibn abi waqqas ana laka bihi ni zan isar masa da wannan al'amarin. wala yukhalifu insha Allah ba zai saba ba insha Allah bi ma'ana shi ma baya nan kusa faƙala umar sai umar ya ce, arju Allah yukhalifa insha Allah ina sa rai shi ma insha Allah idan ya zo ba za a samu ni saɓani ku da shi ba duk abin da kuka zaɓa kuka zartar na san zai yadda da shi wa ma a an yaliya hadal amra illa ahadu hadaini rajulain ha sai sayyidina umar ya sake cewa ni ina gani ma kai ba fa ma wanda ya cancanci wannan al'amari sai mutum biyun nan kun ga daga shida sayyidina umar ya dawo nawa ya dawo uku dai ya dawo uku yanzu kuma ya ce musu kai ina ganin wanda suka dace da wannan al'amarin ɗayan biyun nan ne kawai aliyu ne ko usmanu sai ya ce musu fa in waliya usmanu fa rajulun fihi idan fa aka zaɓi usmanu to mutum ne fa wanda mai saukin kai very simple za a yi ta abin da aka ga dama shi bai magana bai faɗa bai nuna irin tsananin nan wa in waliya aliyu idan kuma shi aliyu aka zaɓa fafihi du'abatun wa ahra bihi to shi aliyu yana da dabara yana da dabara wa ahra bihi an yahmilakum ala tariqil khair ina ganin shi zai fi cancanta ma ya jagorance ku akan tafarki madaidaici kaga yayi ta cire su ɗaya ɗaya ɗaya sai ya tabbatar da yawa ali dan shi'a kenan dama dama nan za a jira duk nisan eh, jifa kenan duk wannan zagaye zagayen sayyidina umar ya yi nominating din su kuma ya ga yana zazzare su har daga baya kuma yace da aliyu ne eh wa in tuwallu sa'adan idan kuma sa'adu kuka zaba fa ahluha huwa shi ma ya cancance shi eh shi ma ya cancanci wannan mukami wa illa in bihi alwali fa inni lam a'zilhu to sai dai wa illa idan ba a zaɓe shi ba zaɓe bai faɗa kan shi ba falyasta'in bihi alwali duk wanda aka zaɓa din to lallai ya matso da shi kusa yayi aiki tare da sa'adu fa inni lam azilhu an khiyanatin can cire shi da nayi a kufa din nan ba don ha'inci bane wala ba'afin ko rauni wa ni'ima zurra'i abdurrahman ibn auf ma dalla da abdurrahman dan auf shi kuma mutum ne wanda yake da ra'ayi da hangen nesa musaddadun mutum ne wanda Allah ya datar da shi rashidun kuma mutum ne mai mai mai mai mai mai mai hangen nesa mai ilimi sosai lahu min Allah hafizun yana da mai tsaro na musamman daga Allah fasma'u minhu shima ku saurara masa idan shi Allah ya bawa wa qala li abi talhat al ansari ya fada abu talhat al ansari ya aba talhata wai sai sayyidina umar ya kira abu talhat al ansari yace ya kai abu talha inna allaha azza wa jalla talama a azzal islam bikum ya ce babu shakka Allah ya daɗe yana ɗaukaka addinin musulunci da ku faftar hamsin rajulan to je ka nemo mutum hamsin minal ansari daga mutanen madina fastahitta ha'ula'in rahab ku azazzala waɗannan mutum shida ɗin lallai lallai hatta yaftaru rajulan minhum su yi ƙoƙari lalle lallai su fidda mutum ɗaya daga cikinsu. su wa lil bin al aswad wai sai yace Mikdadu ɗan aswad kuma idza wada'tumuni fi hufrati idan ni umar na mutu kuka sanya ni a cikin kabari na fajma'a ha'ula'ir rahab ka hada waɗannan mutum shida din nan da na zaɓa hatta ya taru rajulan minhum su yi ƙoƙari lallai su fidda mutum ɗaya daga cikinsu wa ƙala li suhaibin ya ce wa suhaibu kuma kai kuma salli bin nasi talafata ayyamin ka riƙa jagorantar mutane sallah har na tsawon kwana uku wato iya kwanakin da aka ɗiba ma waɗannan ɗin su fidda amir kenan yanzu tunda ba amir ba khalifa cikin kwana uku dinnan to kai ne za ka rika jagorantar mutane sallan jam'i a yayin da kuma aka fidda jagora da khalifa shikenan dama aikin shi ne sai ya yi taking over ya karba wa adkhil aliyan ka shigar da aliyu da usmanu da zubairu da sa'adu da abdurrahman bin auf da talhatu in kadima da talhatu in yazo su shida kenan wa ahdir abdullahi ibn umar kuma ka kawo abdullahi dan umar a cikin su a matsayin mai shawara amma wala shai Alahu min al-amri bai da wani bai da wani kar a saka shi cikin waɗanda za a bama wannan mukami ban yadda ba ya zo a matsayin dan shawara amma baya cikin waɗanda za a zaɓa wa kum ala ru'usihim ka tsaya a kansu kai su haibu fa in ijtama'a khamsatun cikin su shida din nan idan mutum biyar suka yadda suka haɗa kai ra'ayinsu ya zo ɗaya wa rabu rajulan suka zaɓi mutum ɗaya eh idan mutum biyar suka haɗu suka fidda ɗaya wa aba wahidun ɗaya na shidan ya ƙishi kun ga an samu majority ai biyar sun ce ga wanda za a zaɓa ɗaya yaƙi to fash da ra'asahu ya ce ka tsaga kansa kawai da takwabi a widrib ra'asahu bisaifi ko kuma ka sare kansa kawai fashdakh shine a ɗauko katun dutse a fasa kan mutum haka sake kan eh, dutse kato akan kan shi ya fashi ko kuma kawai ma ka bige shi kawai da takobi a fille kansa wa in ittafaqa arba'atun faradu rajulan idan mutum hudu kansu ya haɗu akan wani mutum ɗaya suka fidda ɗaya cikin su hudu wa aba itnani biyu suka ki fadrib ru'usahuma ka sare kan biyun nan da suka ki fa in radiya thalathatu rajulan minhum idan mutum uku suka fidda ɗaya daga cikin su wa thalathatu rajulan minhum fa fa hakimu Abdullahi bin umar to kun ga yanzu an yi tiri tiri kenan to idan uku suka yadda da ɗaya uku basu su abin nan ba to ku je ku shigo da abdullahi dan umar ku ce shi ya ya ya ba da ra'ayi ya yi supporting in waɗannan uku ko waɗannan uku tunda nan uku kansu ya haɗu an fidda ɗaya anan nan uku kansu ya haɗu sun fidda ɗaya anan kaga har yanzu dai da abin nan ana neman rinjayen mutum ɗaya to ku shigo da abdullahi dan umar ibnu umar fakunu ma'alladina fihim abdurrahman bin auf ku kasance tare da waɗanda abdurrahman ɗan auf yake cikinsu baƙi na ku kashe sauran in ragibu amma shtama alaihin nasu idan suka ƙi yadda da waɗanda mutane suka zaɓa Kultu an gama an gama ka duk wannan riwayan ta wannan abi na din ne qultu sai mawallafi wannan littafi din shine Usman ibnu Muhammad al yace sai nace Habihi, riwayatu Abi Mikhnaf kun ji wannan riwayan ta Abu Mikhnaf din ta saba wa ta Sahihul Bukhari kai tsaye Wafiha fiha mukhalafatun zahiratun lirriwayati sahihati allati akhrajaha al-Bukhari akwai saɓani zahiri karara bayyananne na ingantacciyar riwayar nan da ta zo a cikin sahihul bukhari sun fiha ziyadatun sannan akwai kare-kare ƙare munkaratun wanda ake makyamansu a cikin wannan ma riwayar wanda kwata-kwata ba su tabbata ba yace min haga cikin kare-karen. istibahatu umar dima'a man qala huwa anhum mu duba riwayar nan tana nuna shi sayyidina umar dan zubar da jini ne ko ba ku lura ba yawa wato ya halatta jinanin mutanen da shi yace manzo Allah ya mutu yana mai me yana mai yarda da su sannan addisanta yace a zubar da jinin kuma dukkan su asharatul mubashari da bil janna ne suna cikin mutum goma dinnan da aka musu albishir da shiga aljanna ta ya za a yi sayyidina Umar ya ce wa in sayyidina Usman ya ki a fille kansa ta ya za a ce in Aliyu ya ki a fille kansa ta ya za a iya ce a fille kan talha ko sa'id ko abdurrahman bin aw ko sa'ad ta ya za a yi haka alhali shi ne ce inna rasulallah sallam mata wa huwa an radin manzo Allah sallar ya rasu yana mai yadda da su malai ce subhanallahi kaifa yastahillu umar ta ya za a yi sayidina umar ya halatta riƙaba? zubar da jinin ula'ika sahabatul ajilla zubar da jinin waɗannan manya-manyan hamshakan sahaban manzon Allah sabiquna al-awwaluna ma irin Uthman da Ali da Talhatu da Zubairu da Abdurrahman bin Auf da Sa'adu bin Abi Waqqas ta ya za iri waɗannan manya-manyan sahabai hmm? sannan ya ce a zubar da jininsu fa hadha yuzhiru laka kadhiba hadhihi riwaya yake wannan zai nuna zai bayyana maka karara ƙaryan wannan mutumin ƙaryan wannan riwaya thumma man yajra'u ala tanfiz to sannan wane ne wane ne zai zartar da kashe su din idan sai na umar yace a kashe su wa kuka ga zai tashi har ya samu abin jarintaka ta kashe su din wa hal sayutraku don Allah yanzu wani ya kasan kashe sayidina Usman kana jin shi din za a kyale shi dangi sayidina Usman da ɗan uwan sayidina Usman za su yadda wanda ya kasan kashe sayidina Ali kana jin mutanensa da danginsa za su bari me yake nuna kenan a haddasa fitina a yaƙi ta ya za a yi sayidina Umar a ce ya ba da irin wannan wasiyar kuma ya san mutuwa zai kamar ya kunna fitinan yaƙe-yaƙe kenan bayan ya mutu innahu talfiq wannan ƙarya ce kawai tatsuniya ce kawai ta gizo da ƙoki wala shay a ghairu talfiq babu wani abu sama da ƙarya thumma talmihu bal tasrihu bi anna aliyan huwa al-haqqu bil khilafa sannan kuma a can idan kuka duba sayyidina Umar ya nuna indirectly cewa sayyidina Ali shi ya fi cancanta kuma sannan kuma ya bar wasiya kuma a kashe shi in shi yaki to ku duba irin wannan a takaice dai ya gama mun gama kawo riwayar wannan makaryacin bari mu jona karatunmu can kamar yadda muka ɗauko shi wancan makon a takaicen takaicewa dai a riwayan sahihul bukhari dai mun san dukkansu sun yadda sun zaɓi wane ne sayidina usman yanzu usmanu a bil khilafa yanzu sayyidina Usman dai shi aka zaɓa kuma fi shi ya fi cancanta da khalifanci aka fito aka shelanta wa mutane kamar yadda muka faɗa a riwayan Bukhari fastama annasu ala Uthman wa baya'uhu aka fito da sayyidina Usman waɗannan mutane suka ce ga wanda aka zaɓa mutane suka haɗu kwansu da ƙwarƙwatansu wa uhu suka yi wa sayyidina Uthman mubaya'a wa huwa afdalu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da abi bakar wa umar shine mafificin dukkan sahaban manzon Allah sallallahu bayan saidina abubakar da umar li hadisi ibnu umar din hadisin ibnu umar din shi ya tabbatar duk hadisai su suka rankin din su cewa abubakar shine mafifici gaba ɗaya bayan annabi bayan shi umar ne mafifici bayan shi sai usman bayan shi sai ali hadisai ne duk suka tabbatar kai hadisan ma sun fi nuna waɗannan mutum uku ma abubakar umar usman abubakar umar usman da hadisin abdullahi dan umar allah ya da shi kala ya ce kunna ma kunna na ajilu ba da rasulillah mu sahabai gaba ɗaya sahaban manzon Allah salsalan mun kasance a rayuwarmu babu wanda muke kwatanta shi bayan manzon Allah salsalama da abubakar sai umar sai Uthman ba wanda muke kwatanta su da waɗannan bayan manzon Allah salsalama babu wanda ake kwatanta shi da sayidina abubakar sannan umar sannan Uthman ko da mutum ɗaya ne waɗannan su ne thumma nasruku baqiyata ashabi rasulullah la nufadilu bainahu amma duka daga sayyidina Usman, duk sauran sahaban manzo Allah muna barin kowa ba wanda muka muke fifitawa sama da wani amma waɗannan mutane uku kam babu shakka duk inda aka zauna aka fifita Abubakar shine na farko sai wa yafi bayan sahabai gaba ɗaya sai Umar bayan shi wa yafi sai Usman. daga Usman shi kenan nan muke rufe bakinmu amma daga ƙasa kuma bayan usman har ƙasa babu wanda muke fifita mu cewa wani shi ya fi muka yi shiru da bakinmu gani sahabai haka suke ɗauke su kuma tun manzo Allah yana da rai sallallahu alaihi wasallam duk inda suke inna zaka ji manzo Allah sai a ce Abubakar Umar Abubakar sai Umar Abubakar Umar sai Sayyidina Uthman su suka hau Uhud din da ya girgiza ne ce kai kai shuru uhudu ka kafu eh, da annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu a kanka ko ba haka ba yawanci su uku dinan ka same su da amma banda sayyidina ali din amma baya nuna shi bai da falala amma hadisai yawanci su uku dinan suke nuna wa fi riwayatin a wata riwaya annahu qala yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'una manzo Allah sallallahu idan muna hira mu sahabai muka ce kai ai ba kaman Abubakar a duk sahabai bayan shi ba kaman Umar bayan shi ba kaman Usman a duk sahabai to manzo Allah kullum yana jin mu muna faɗan wannan muna furta muna wannan hira amma wala yunkiruhu manzo Allah bai taba kwaban mu cewa mu daina faɗan haka ba kaga in manzo Allah ya je ka ka abu abu yayi shiru ya zama to me takrir ya yi approving ɗin abun kenan silence approval ya tabbata ya zama to tamkar hadisai ne suka tabbatar wa abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud Allah ubangi yadda da shi shi kuma ga abin da yace an bai'ati usmana game da mubaya'an usmana da aka yi yace wullina a'laha za fawqin waliyana a alaha za fauƙin wato kamar proverb ne ya ce bi ma'ana wanda yake sama da mu wanda ya fi mu shi ne ya shugabanci mu ta gani walizali ta kalar imamu ayyub Ibnu abi tamimata sikhtiyani akwai babban imam abu ayyub ɗan ayyub abu tamim a sikhtiyani ya ce da shi wal imamu ahmad wal imamu daru qutni waɗannan hamshaƙan malamai jagorori na addinin musulunci suka ce man ƙaddama aliyan ala usmana duk wanda ya fifita ya fara gabatar da sayidina ali sama da usman faqad azra bil muhajirina wal ansar wannan yayi azarbaɗi ga almuhajiruna wal ansar domin almuhajiruna wal ansar gaba ɗayansu sun tabbatar da cewa sayidina usman yana sama da ali daga daga aliyu sayidina abubakar sai umar sai usman sai sauran sahabai duk wanda ya ce sayidina ali yana sama da usman to babu shakka kamar yana izgilima ko kuma ya ƙaryata wato kaman ittifaƙin muhajiruna da ansar wa zalika hujja ita ce li anna abdurrahman ibn auf domin abdurrahman dan auf kala yace ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansar kun sa a riwayar bukhari abdurrahman ibn auf ya je yana ta consulting gida gida gida ko yana shiga gida gida gida gida cikin kwana uku din nan ba gidan mutumin muhajirina da bai shiga ba ko kuma akan da gidajen ansa akan yana tambayan su tsakanin sayidina waɗannan mutane shida din wa yafi daraja wa yafi kowa ne ne yana nuna wane ne Usman duka shine wa zalika li'anna Abdurrahman ibn aufin قال ما تركت من بيوت ansari والأنصار بيتا إلا تركته yayin da na zo zaɓe da aka zo zaɓen nan fidda wanda ya dace cikin mutum shida ɗin babu wani gida da na bari da ban kwankwasa na shiga ba sawa'un na muhajiruna ne ko na ansar fama Aitu ahadan ya Adilubi Usman usmana ahadan cikin shida ɗin gaba ɗaya babu wanda na ga ya fifita wani cikin sama da usman da na je tambayansu ya je yana ta tambayansu da Allah wa kuka gani ne da zaɓi wani da wani da wani da wani wa kuka gani ya kwaya ce Usman ai ba kamar Usman cikinsu duka ya ce sai da ya zaga gidajen madina ina na al'ansar wal muhajirin suka tabbatar kaga wannan wani ittifaki ne ijma'i ne daga gare su kulluhum yufaddiluna Usman dukkansu suna fifita sayyidina Uthman akan sauran قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله إمام أحمد بن حنبل الله وانجي جيكانش كذا يشي ما كان في القوم أو كذا بيعة من عثمان cikin waɗannan mutum shida ɗin nan gaba ɗaya babu wanda ya fi cancanta kuma ya fi aka fi ƙarfafa wajen zaɓensa wajen mubaya'ansa irin saidina Usman kana bi ijma'ihim kai zaben sayyidina usman ma consensus ne ijma'i ne mana malaman gaba na na saboda haka wallazi alaihi ahlus sunnah wallazi alaihi ahlus sunna abinda ahlus sunna suke kai suka aqidantu da shi suke riko da shi anna man qaddama aliyan duk wanda ya kuskura ya fifita sayyidina ali ala abi bakarin sama da abubakar wa umar da umar to fa innahu dallun wannan mutumin batacce ne mubtadi'un kuma dan bid'a dan bid'a Ne bidiya ya zo da sabon abin da ba a taba jin shi ba a rayuwar sahaban manzon Allah ba a taba jin shi ba a cikin tabi'ina ba a taba jin shi ba a cikin tabi'u tabi'ina haka nan ma ba a taba jin shi a bakin mutanen kirki ba sai dai a bakin yan bidi'a ake jin wanda wani ne ke wani ke fifita sayyidina ali sama da abubakar da umar dan bidi'a amma irin ta shi'anci wa man qaddama aliyan kuma yace duk wanda ya fifita sayyidina ali ala usman fa innahu mukhti'un wannan mai kuskure ne can batacce ne kawai lalatacce kawai wannan kuma yayi kuskure a rayuwarsa yayi kuskure idan har ya fifita shi sayyidina ali sama da usman wala yudallilunahu shi fifita sayyidina akan eh, sayyidina ali akan usman sahabai ahlu sunna ba sa cewa shi dalun ne kaman waɗancan biyu fifita sayyidina ali akan abubakar da umar nan ne suka yanka masa hukunci da cewa dalun ne batacce ne batacce ne mudillun kuma mubtadi'un amma fifita shi akan sayyidina usman to nan malamai an samu maganganu waɗansu amma kuskure ne fifita saidina ali akan Uthman bai kai matsayin balun ba na wala yudallilunahu wala yubaddi'unahu kuma ba sa kiran shi dan bid'a fifita sayyidina ali akan Usman ba sa bid'antar da wannan mutumin kuma ba sa ba su ce batacce ba amma fifita shi akan abubakar da umar suka ce wannan bidi'a ce sannan kuma bata ce ina fata an gane ko wa in kana ba'du ahlil ilmi ko da yake waɗansu ma'abuta ilimi malaman ilimi qad takallama bi shiddatin su fa sun zafafa magana mai tsanani da hukunci mai tsanani alaman qaddama aliyan ala Uthman akan wanda ya gabatar da sayyidina Ali sama da Uthman cewa yafi Usman falala bi annahu qala kai akwai man wanda fa yace man qaddama aliyan ala Uthmana duk wanda ya fifita sayyidina Ali sama da Usman faqad za'ama kaman yana rayawa ne anna ashabar rasul sallallahu amanata kaman sahaban manzo Allah sun ci amana kenan ya sun ci amana kenan haisu ikhtaru Uthman ala Ali domin ai dukkan su an bi su suka fifita sayyidina Usman akan Ali sannan yanzu a kuma a fifita Ali akan Usman kaman waɗancan din kenan ha'inci suka yi ba gaskiya suka faɗa ba kenan duk ka tuhumi sahabai kenan na manzo Allah da yaudara da cin amana kaga wannan ba zai yiwu ba ikhtaru Uthman ala Ali domin kowansu ya zaɓi saidina Usman sama da Aliyu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma Allah ubangiji yarda da su gaba ɗaya da shi Aliyun da shi Uthman din wannan shine karashin abinda muka ɗauko a makon da ya wuce almabasu thani darasinmu na biyu yau bincike na biyu Uthman bin Affan fi sutur an tarihi takaitacce game da saidina Usman. in brief in kaji an ce fi sutur in brief biography sayyidina Uthman in brief ba za a faɗaɗa ba na farko dai ismuhu wa nasabu sunan shi da dangantakan shi a suna dai huwa Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayya ابن عبد شمس ابن عبد مناف فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف sun haɗa dangantaka tare da manzon Allah sallama a Abdumana ina fata an gane kun ga duk sun haɗa dangantaka har da Abubakar da Umar can da muka wuce kakanninsu akwai inda suka haɗu amma ne ya haɗa dangantaka tare da manzo Allah sassa kai tsaye ta Abdumanaf ummuhu mahaifiyar sayyidina Usman ita ce Arwa Arwa bintu Quraizin bintu Quraiz ibn Rabi'a arwar arwa yar Quraizu dan Rabi'ata ita ce mahaifiyar Sayyidina Uthman wa jaddatuhu kakassa kuma mace kakarsa kuma mace ita ce ummu hakim bintu abdulmuttalib ne ammatun nabi salsalama ita kuma inna ce ga manzon Allah kanwar kanwar wane ne baffan manzon Allah Ka bi ma'ana ita inna ce ka manzon Allah tunda Abdul Muttalib ai baffan manzon Allah ne ko to ka gani to ita ita ita kuma kanwar Abdul Muttalib ne kakan kakar sayyidina Usman wanda ta haifi wanda ta ya haife shi laqabuhu eh, eh, eh, laqabinsa wa kunyatuhu da alkunyarsa yana da laqabi luktiba bi zunnurai an masa laqabi da zunnuraini zunnuraini ina fata an gane waɗansu kuma su cire zuɗin su ce nuraini kuna da wani babban shehi a nan nuraini a shafa nuraini to zun nuraini ne bi ma'ana laƙabi ne na sayidina usman me yasa aka sanya masa ma'abucin haske guda biyu shine ne. li'annahu tazawwaja bintan nabi sallallahu ruqayya domin ya auri yar manzon Allah sallallahu ruqayyatu falamma tuwfiya yayin da ta rasu sai aka bashi kanwar kuma tazawwaja ukhtaha sai ya auri kanwar ta umma kulsum akwai wanda yake wannan daraja ƴaƴan manzon Allah biyu duka ya da kanwa ƴaƴan manzon Allah duk shi ya aure su kuma a ce kafiri ne shi hankali zai da na'am na'am kaka ne ko afwan kakan manzo Allah Abdul Muttalib Abdul Muttalib kakan manzon Allah ne tabbas to kaga ita ma ita can ita kuma kakan sayidina Uthman ita kanwar Abdul Muttalib din kaka ce ga sayidina Uthman kuma ga manzon Allah makenan shi ma ko tunda kanwar shi ce na'am Allah saka da alheri in nayi kuskure ayi sauri a fadakar da ni kar kasir yayi yawa yayi nisa a yada kuskure a duniya da Allah a taka mun burki kawai Allah ubangi ya sa mu dace ko da yake sani zai yanka wajen ai ana editing ko sani a yanka wajen kai makin don Allah Allah saka da alheri to wa kunyatuhu alkunyarsa kamar kai ne alkunyanka in kana da ɗa'ana sai a rika ce maka abu anas kawai sunanka ibrahim sai a rufe sunanka yanzu ba a kiranka ibrahim sai a rika ce abu, abu anas abu anas baban anas baban anas yana da kyau a rika in mutum allah ubangi ya bashi ɗa ko ya a rika rufe sunan shi ana kiran shi da ƴar baban wance baban wani ina fata an gane yana da kyau alkunya wani sa'i za ka ga wani ma tsakanin shi da auren ma shekara goma amma har ya zaɓo irin ɗan da yake in Allah ya ba shi ɗanan namiji ya kaga ya sa alkunyan shi tun yanzu ina fata an gane yana da kyau haka to alkunyansa ana kiran shi abu abdullahi wani sa ana kiran shi abu umar saboda Allah a ce maka abu abu abdullahi za ka san sai na usman ne ko abu umar to ana masa alkunya da wannan aslama qadiman ya musulunta daddadewa yana daga cikin farko farko farkon mutanen da suka karbi musulunci amma ala yadi abubakar siddiq duba hannun abubakar siddiq ya karbi musulunci to sa abubakar siddiq ya yi ta da'awa ya je ya mutane bayi da ake azabtar da su ya saye su ya ƴanta su ya kira su zuwa ga musulunci ya su to shi ya kawa ya tallata wa sayidina usman musulunci nan ya karba to a hannun shi a hannun sayidina abubakar allah ubangi yarda da shi sayidina usman ya musulunta hajara ilal habashati yana daga cikin wanda suka yi hijiran farko zuwa habasha din na ethiopia lokacin da manzo aka yi aka yi ta azabtar da su manzo Allah ce su koma Ethiopia su yi hijira su wajen 70 yan kai ko 73 haka manzo Allah sai sallallahu alaihi ce sarkin Ethiopia duk da yake Kirista ne amma yana bin addinin Annabi Isa baya barin a cutar da wani a kasar to sayyidina Usman yana da cikin wanda suka yi hijiran farko din nan zuwa Ethiopia wato nan Habasha kenan summa daga nan kuma summa ilal madinati daga nan kuma suka yi hijira zuwa madina azwajuhu matayensa da ‘ya'yansa amma azwaju Uthman matayen na Usman su takwas ne tarka ɗauka a take ya aure su ina fata an gane a'a wata takan shiga ta fita ko wata kuma takan shiga ta rasu yawa don in an tashi eh, faɗan tarihi dole tarihi ya rubuta su cewa wance ka taɓa zaman to matan shi ta farko akwai ruqayyatu bintu rasulillahi ta biyu akwai ummu kulthum bintu rasulillahi biyu kenan ko akwai fakhitatu fakhitatu bintu ghazwan akwai ummu amrin bintu jundub ta biyar fatimatu bintul walid ibn abd shams ta shida akwai ummul banina bintu uyaina ta bakwai akwai ramla bintu shaiba bin rabi'a sannan kuma da takwas akwai na'ilatu bintu alfarida alfararisa duk wannan sunayen in aka rubuta su aka samu yaya a sa musu na'ilatu ramlatu ana samu waɗannan duka na'ila din in baka yi hankali ba sai a rika kiranta la'ila la'ila din eh, na'ila sai ka ji ana la'ila to gara a bari a rika kira la'ila babu abin bauta sai ƴaƴan shi auladuhu ƴaƴan shi bari mu fara da azzukuru maza yana da abdullahi ɗaya yana da abdullahi al'asgar eh, ƙaramin abdullahi abdullahi ƙarami ko ba haka ba kuma akwai baba ƙarami akwai khalid uku akwai aban hudu akwai umar biyar akwai sa'idu shida akwai abdulmalik bakwai akwai amru takwas akwai basa an basatu nawa tara ɓangaren mata fa akwai maryam ɗaya Umu sa'id biyu aisha uku maryam ukura wata maryam ah, ah, maryam kun ga wancan Maryam ko to wancan maryam ta biyu kenan maryam babba maryam karama sai ta biyar ɗin Umul banin ummu albanin ina fata an kunga an sama sunan ɗaya daga cikin matan shi fadluhu falalan sayidina uh, usman an abdurrahman ibn samurata arwaito hadisi abdurrahman dan samurata ya ruwaito hadisi kala yace ja'a usman bu affana ila annabi sallallahu alaihi wasallam usman dan affana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi alfi dinarin da dinari dubu ɗaya fi taubihi a cikin rigan shi yana zube da su ya rike haka ya kama manzo Allah sahina jahazan nabi sallallahu alaihi usrati a yakin tabuka da manzo Allah ya ya shirya manzo Allah ya shirya runduna sosai don zuwa yakin tabuka sayyidina Usman ya kawo dinari dubu ɗaya as contribution fa sabbaha fi hijirin nabi sallallahu kamar sulallan ya zo ya zuba su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rigar shi haka ya zubo su ya rike ya zo gaban manzon Allah ya sa, sai ya zuba su ta ce ga gudumawan shi faja'alan Nabi sallallahu alaihi yuqallibuha kan manzo Allah sai ya dauke su ya duba ya diba ya duba ya diba ya duba haka manzo Allah yana ta kallon kudin wa huwa yaqulu manzo Allah yana yana dibawa yana duba yana cewa ma darra ibn affana ma amila ba'da al-yawm wallahi da sayyidina usmanu bai sace wata aiki na ibada ba ba abin da zai cutar da shi wannan ma ya isan masa kawai ina fata an damu ne da ƙyar aleko masallaci ta ai shi kenan annabi ya bani garanti yace ba abin da zai cutar da sayyidina Usman, ko da bai yi wani aiki ba daga yau har ranar mutuwansa yuraddidu zalika mirara manzo Allah yana kallon kudin yana maimaita wannan kalma yana maimaita ta yana maimaita ta yana kallon kuɗin yana maimaita wannan kalma ina fata an gane wannan ba falala ba ce falala ce wato kaman a ce kai je karka ba sake wata ibada je ka huta aljanna ta samu kawai ina fata an gane na biyu daga cikin falalan sayyidina Uthman an abi musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari Allah yarda da shi kala yace istaftaha Usmanu ala nabi sallallahu sayyidina uthmanu ya zo neman izini a bude masa zai shiga wajen manzo Allah a bude mai daki ya nemi izini faqala sai manzo Allah sallallahu yace ifta bude masa kofa kuma wa bashirhu bil janna buɗe ma sayidina Usman kofa ya faɗa wa yaron gidansa je ka buɗe wa Usman kofa kuma ka masa albishir cewa shi ɗan aljanna ne kafin ma ya shigo sannan alabalwar ta yace amma bisa wata musiba da za ta same shi nan gaba hmm. ka masa albishir da aljanna akan wata musiba da za ta same shi ita ce kuma ta same shi din aka zagaye shi aka kashe shi falala ta nawa kenan dan aljanna ne shi kenan falala ce na uku falala ta uku ta zo daga Anas dan Malik Allah yarda da shi kala yace sa'idan nabiyyu sallallahu uhudan ko manzo Allah sallallahu ya hau kan dutsen uhudu wa ma'ahu abubakar a tare da shi akwai abubakar da umar da usman faraja fa sai dutsen uhudu ya wani irin girgiza haka ma malam yayi shekin fa kala sai manzo Allah ce uskun uhudu kai uhudu ka natsu falaisa alaika ba fa wanda yake kanka face annabi da siddiki da shahidai guda biyu shine wa Umar da Usman kashe su akai mutuwan shahada su kai to manzo Allah sallallahu ya bada shaida cewa su su shahidai ne kaga shahidai kuma yan aljanna ne fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada sai was salihina na hudu daga cikin falalan sayyidina Umar ta zo daga bakin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu da ya ruwaito kala yace kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wata manzo Allah ya fito ya zo wajen mu sahabai fa kala sai yace annabi yace ma sahabai ra'aitu anifan ka anni utitu maqalida wal mawazina yace dazu na gani a mafarki an bani wato mukullai da kuma taskoki gaba ɗaya na arziki fa'amma taƙalidu maƙalidu fahiyar mafate na su ne makullai na taskoki na arziki fawuzi fi kifatin sai aka sanya waɗannan makullan a cikin mizani ma'auni wa at ummati fi kifatin sai aka sanya al'ummata gaba ɗaya cikin ɗaya ma'aunin yace ce faraja bihim sai waɗannan mukullan sai suka rinjayi gaba ɗaya al'umma ta gaba ɗaya da aka sa su a cikin menene mizani ma'auni sai mukullan gaba ɗaya sai suka rinjayi al'umma ta sun maji abi abi bakrin sai aka zo da abubakar shi kaɗai da aka ɗora shi a wannan ma'auni aka ɗora al'umma ta gaba ɗaya a ɗaya ma'aunin faraja habihim sai abubakar gaba ɗaya sai ya ya rinjaye su ma ji bi umar sai aka can aka sai dina umar aka sa shi a ma'auni ɗaya aka sa dukkan al'ummata sai naga farajaha bihim sai dina umar ya rinjaye su gaba ɗaya ma ji bi usmana aka kawo usman farajaha bihim sai kai gaba ɗaya rinjaye su rufe at daga nan sai aka yanke abu sai aka ɗauke mafarkin wannan mafarkin kai sai aka ɗauke shi aka janye shi faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa ta ya rasulallahi to aina na hannu mu kuma aina aka aka hange mu ne mu kuma ana muke duk an rarraba abu wannan ya tafi wannan ya tafi wannan mu kuma a ina muke ya rasulullah kana sai annabi ce antum haifu ja'altum anfusakum eh ko inda ya ajiye kanshi anan zai samu kanshi kawai ku hukuncin ku kenan ku za ku kuma za ku je ku yi wa kanku aiki in ka buɗe wuta sosai wajen ayyukan alkhairi ka tashi a daidai ayyukanka kuma aiki suka yi suka samu wannan ina fata an gane ko mu karasa wa min alamatin nubuwati daga cikin alamomin annabci an karbo daga an murrata bin ka'abin radiyallahu anhu qala murratu dan ka'abin Allah ban yadda da shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkurul fitan naji manzo Allah sallallahu wata rana da sahabai ana zaune yana faffada mana irin fitinun da za su faru tsakanin musulmi nan gaba faqarrabaha sai ya nuna ma fitinun ma suna dabne kawai da zuwa ma famar rajulun muqanna'un fi thawbin sai wani mutum ya wuce yana lulluɓe da kansa da wani mayafi faƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama ce cikin fitinun da za su afku dab nan gaba kaɗan da zai zo tsakanin musulmi wannan mutumin da ya wuce wanda yake lullube da kansa ɗin nan yau idin alal huda a wannan ranan shine akan gaskiya ran da fitinun za su afku shine akan gaskiya ya kulu murratu binu ka'ab murratu binu ka'ab din nan da ya ji wannan yace sai yace fa qumtu ilaihi sai na tashi na je gun mutumin nan domin ya lullube kansa ne sai na ɗan leka na dan daga na ga a'a fa idha huwa usman sai na ga sayyidina usman ne bi mana fitinun za su faru a lokacin shi alhali kuma shine akan me kan gaskiya to kaga wannan wato alamomin annabci da mu'jiza na annabci manzo Allah ya faɗi wannan sai an samu wani hadisi tana na Aisha Allah yarda da ita wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah sallallahu ana zaune sai ce ya Uthmanu sai manzo Allah ya kira sayyidina Uthman yace ya kai Uthmanu in wallaka Allahu hadha al-amra yawman idan har Allah ya baka shugabancin al'umman nan wata rana fa'aradakal munafiquna munafukai suka zo suka azazzala ka suka sa maka prejo ala an takla a ka wai ka tuɓe wai ka ajiye shugabancin ka yi resign wai ka tuɓe rigan nan da a masakallahu da Allah ya sanya maka fala kada ka yadda ka tuɓe munafukai za su zo wata ran in har Allah ya baka munafukai suka taso maka wai sai ka ajiye wai su sun ma bore ba sa son ka ba sa son ka wai ka yi resign ka ajiye alhalin Allah ne ya sanya maka rigan nan ta mulkin nan ta jagoranci to duk yanda za a buga kada ka yadda ka biye musu ka tube kada ka yadda ka tube kun alamun annabci ya nuna sayyidina Usman sai zamo menene khalifa zai zama to shugaba yace inna ahadal khalifata ibn Uthman bin Affan yu'tabaru al-asr adh-dhahabi wato zamanin da sayyidina Uthman yayi khalifancin sa ana daukan shi wato zamani ne a golden period shine yu'tabaru al-asr adh-dhahabiyya a golden period da yayi mulki lil khilafati rashidati wato ya jagoranci mutane akan shari'a Alan ruhmi min tashwihi duk da cewa an yi ta batanci ga sayyidina eh, Usman kalamai na batanci min qibalil muftarina daga bakukunan makirkira ƙarya wal mudallilina batattu masu ɓadda mutane wal jahalati da jahilai su kuma 'yan amshinsu duk da cewa an yi ta waɗannan amma zamaninsa yana daga cikin golden period zamani wanda mai darajan gaske fa fi zamanihi a zamaninsa ne imtaddat ruq'atul islam wato musulunci ya faɗaɗa ya faɗaɗa ya expanding imtidadan aziman wato musulunci ya faɗaɗa faɗaɗa mai girman gaske wa raka'u a zamaninsa ne aka samu arziki ya game kowa da kowa mai arziki ne wal da zaman lafiya da kwanciyar hankali da sikuriti. wasdadatil a'tiyat kuma nan aka yi musulunci rika samun income a zamaninsa arziki yayi ta zuwa wa daular musulunci baitul mali ya cika har aka rasa inda za a yi da dukiya kowa mai kuɗi ne a zamaninsa domin a zamaninsa ne fa aka faɗaɗa musulunci ya zo har afirka nan har afirka aka zo yaƙi aka buɗe afirka aka kawo musulunci wastamarra rahadar raha irin wannan yalwa ta arziki ta ci gaba wa hadhihi futuhatu da yaƙe yaƙe suka ta ci gaba muddata khilafati tun zamanin khalifancinsa zuha'a ithnata ya ashara sanatan sai da ya kai almost zuha'a almost 12 years almost shekara goma sha biyu har kusa da shekara goma sha biyu sun makanatul fitinatu sanata hamsin wa salatina sannan wannan fitina ta kashe shi din nan ta faɗo a shekara ta talatin da biyar bayan minal hijirati bayan hijiran manzon Allah salsalahi na kharaja jama'atun minal mujirmina a lokacin da waɗansu criminals criminals ɗan daba azzalimai azzalamati azzalimai suka fito udwanan don ta'addanci wa zulman da zalunci luhu fi baitihi suka zo har gidan sayidina Usman dab da masallacin manzon Allah suka kashe shi wa huwa ya yaqra'ul qur'ana yana a kan ƙur'ani yana karanta suka kashe shi a kan ƙur'ani ina fata an gani yardan Allah su tabbata a gare shi wannan tarihin shi kenan idan Allah ya raya mu gobe za mu ji suka manya-manyan yaƙe-yaƙe da aikace-aikace da aka yi a zamaninsa kamar yadda muka karanta na kowane khalifa da izinin Allah Allah mana muwafaka Allah haɗa mu da waɗannan bayan Allah masu albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh